wallahi ba ita biyu ƙarya suke a to fa na gaya maka su su faye ƙarya wani bangare na addinin su suka ce wai an yi an yi interview malamai wai sai makari ya zauna daya wai masa interview wallahi wannan magana ƙarya ce wallahi tallahi ƙarya ce a to an yi interview su wai participant da wanda aka yi musu interview a faɗa a ina kuma ka interview har yanzu wani ɗaya suwa suke interview a wani lokaci a wajen rana kuma suwa aka ya tare da su kuma makin din nawa ya samu wallahi ta lai karya ne na yan bidiya ba wani yan jabi da kai da rawani aka kai shi wallahi karya ne kuma muna bi su bashi shi faɗi wanda ya interview din waye shi wace rana a ina kuma kuma su waye suka yi participating a wannan interview har suka faɗi shi ya ɗauka tun da examiners din suna muke magana yi su waye wallahi talai ƙarya ne na yan dari mun kasa su ba tsoron Allah suke yi ba da su kunna makarya kamar kwanki a ta kun su kawo gurin alfarma ce kawai ta kai shi ya za a yi wanda ya karanta linguistic a ce wai kuma wai shi ne fasin a kawai da suka karanta islamic study shi ya san ma addinin ya ma san shari'a ni yanzu na masa interview wallahi ba zai ci ba wallahi tallahi ba zai ci ba don akwai lungunan da na masa tambaya an ba shari'a ka karanta ba wallahi ka saka ba da amsa ba akwai lungunan da bai sani ba idan ka karanta language wallahi ba za ka yi ba da amsa don ba lahi ka bane ko akwai ainihin field na specialization ɗinsa to a ce shi ne ci wai wasu faɗo shi ne zama na ɗaya. Ima ga yato alarmomi a jami'a. a zo wani dushi a jami'a kai ma za ka masa ita bita za ta karatu kurani wallahi sun ba masa ita ko da ko da ya ka ja masa ka Allah ya ta mana kira hoyi nawa ne karanta ma da dai da ga huwa maulana huwa maulena sai ka jawo irin su sai ka jawo irin su ba la isa bane ba la isa bane ba la isa bane yawa kariya ne irin nasu yawa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 Wa wa وعلى آله wa ba 'yan uwa masu kallon mu da kuma saurare, salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa وبركاته a gurguje 'yan uwa kamar yadda kuke kallon mu da kuma saurare kai tsaye kuna tare da mu a wannan shafi na sarki zaki mkk tv peji mai tarin albarka mune wa kowa fatan alkhairi mune muku barka da zuwa a daidai wannan lokaci kamar yadda yan uwa suka ga title na wannan program za ku ga kai tsaye sako ne zuwa ga Dr. Jaki Idi a Karya a Jakin Dutsen Tanshi a bisa wato wata koyarwa da ya ɗauko wace wato wani bawan Allah ne wanda wato ya zauna akan kujera da sunan yana koyar da sunnar manzo Allah sallallahu bayan kuma ba sunnar annabi alaihi salatu wassalam yake koyarwa ba yana koyar da hasada ne yana koyar da mutane yace za su dinka kallon ni'imar ubangiji wato su wato al'ummar Manzala, hasada a bisa wannan ni'ima sai muka ga mu kuma a matsayinmu na wato ɗaliban ilimi kuma waɗanda Allah subhanahu wata'ala wato ya ba mu iko da damar fitowa a wannan kafa ta yanar gizo wato muka ga ya kamata mu yi amfani da koyarwa wacce Allah subhanahu wata'ala wato ya ya ya ya dora mu a ta a ƙarƙashin aya ta alƙur'ani mai girma wacce Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal takun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun sai muka ga to ya dace mu fito domin shi wannan Dr. Jaki wanda yake ƙoƙarin koyar da hasada yana fakewa da kuma koyar da sunna ya kamata mu fito wato mu faɗa masa gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da mu mu fita daga wato haƙƙinsa a matsayinsa na mutumin da yake jahili tunda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa lallai a samu waɗanda za su tsaya a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu za su dinka koyar da ayyuka wato yace za a yi ayyuka na alkhairi da kuma yace za a ki ayyuka waɗanda suke wato munana a matsayin mu na ɗaliban ilimi bai kamata mu bar irin waɗannan mutane da suke ƙoƙarin wato da suke sa riga gaba a baya ba suke sa ta a baibai kuma suna kallon hakan shi ne daidai ya kamata mu fito mu yi musu nasiha kuma mu faɗakar da ƴan uwa cewa hakan fa da ake yi ba daidai bane kuskure ne kun ji a maganganunsa wato idan kuka kalli duka wannan farkon bidiyon daga farkon sa har zuwa ƙarshe yana ishara ne akan abin da ya shafi mai wato hasada wannan wannan wannan bidiyo nasa wato yana ishara ne akan abin da ya shafi hasada duka gaba ɗaya idan ka tattare maganar an yi an yi an yi an yi jarrabawa ko ba a yi jarrabawa ba wannan wani abu ne daban amma dai haƙiƙanin natija ta fita ita ce wa wato Maulana Prof Ahmad Ibrahim Makali hasada a bisa wata ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya bashi to wato 'yan uwa akwai wata magana da wato Muawiya ɗan Abu Sufyan yayi yake cewa wato radiyallahu ta'ala anhu ma yake cewa kullum nas astadiu an ardihi illa hasidun yace dukkanin mutane nakan yi ƙoƙari wato na fahimtar da su na ganar da su sha'anin wato wato wato Allah da manzo Allah sallallahu ko da yaushe nakan yi ƙoƙari na ganar da mutane hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a wato wato wato ina ƙoƙarin ganar da su kuma sun gane yace sai dai wanda yake da cutar hasada sai dai wanda yake da cutar hasada sai yake cewa fa inna la yurdi illa zawaliha shi wanda yake da cutar hasada babu wani abu da zai ganar da shi wato sai gushewar wannan ni'imar akan wanda yake yi wa hasada kullun nas astadiu an ardi illa hasidu ni'matin fa inna la yurdi illa zawaliha nakan yi kokari na ganar da dukkanin mutane yace sai dai wanda yake da cutar hasada a tare da shi shi wannan babu abin da zai saka masa nutsuwa a zuciyarsa sai ya ga Allah subhanahu wataala wato ya cire wannan ni'imar a wanda yake yi wa hasada to ƴan uwa shi abin da ya shafa hasada Allah subhanahu wataala ya yi maganganu da yawa a cikin alkur'ani wato hadisan annabi alaihi salatu wasalam da yawa sun yi magana a cikin alkur'ani amma ita kanta hasada da ake magana mecece hasada malamai da yawa sun yi kokari wajen abbara ma'anar hasada amma bari mu ji abinda jarjani yake cewa yana cewa alhasadu wato alhasadu abinda ake kira hasada tamanna zawali ni'matil masudi ila ila alhasid wato abinda ake kira hasada shine wato kai burin gushewar ni'ima akan wanda kake yi wa hasada Allah subhanahu wata'ala ya yi wa wani mutum wata ni'ima Kaji kana kin wannan ni'imar wato to burin Allah ya ɗauke wannan ni'imar daga kansa wato shi ake kira ne shi ake kira hasada akwai kuma waɗanda suke cewa a abinda ake kira hasada iktilaful mm, qalbi alannas nas amwal wal amlak to ala ayi halin dai a ita hasada wato akwai guraren da an yadda a yi hasada guri ne wanda manzala sallallahu ya kawo a cikin ahadis wanda manzala sallallahu ya yi bayani amma abinda imamun nawawi ya ce malamai sun yi magana suka ce hasada kala bici. alhasadu kismani ya ce haƙiƙiyun wa majaziyun wato akwai hasada haƙiƙi akwai hasada majazi yace fal haqiqi abinda ake kira da hassada haqiqi ta haqiqa shine a wato tamanna zawalin zawalin ni'imati an biha." wato mutum yayi burin gushewar ni'ima ga wanda Allah subhanahu wataala yiwa ni'ima wa haza haramun sai ce to kaga wannan hasadar wato haramun ne bi ijma'il bi ijma'il umma ma'an nususi sahiha tare da wato haɗuwar gabaki ɗayan al'umma idan an ce al'umma ana ana magana akan wato malamai wato wannan haramun ce gaba ɗaya tare da nusus waɗanda suke ingantattu ni'ima a hasada ta farko kenan wato ya ce wa ammal majazi amma wacce ake cewa majazi fahiyar gibda wato ita ce ake cewa al-gibdatu al idan an ce al shine yace wa huwa an yatamanna mithlan ni'imati allati ala ghairihi min ghairi zawaliha an sahibiha yace a wa huwa an yatamanna mithlan ni'imati allati ala ghairihi mutum yayi burin Allah subhanahu wata'ala ya riskar da shi ni'imar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya bawa waninsa min ghairi zawaliha an sahibiha ba tare da kuma yayi burin Allah ya ɗauke wannan ni'imar da kama abucinta ba wato kaga Allah subhanahu wata'ala ya bawa mutum wato wata ni'ima kaga Allah ya bawa mutum kuɗi ko kaga Allah ya bawa mutum ilimi sai ka ji ina ma da Allah subhanahu wata'ala ya riskar da kai wannan kuɗin dan ka taimaki al'ummar manzo Allah sallallahu ko ya riskar da kai wannan ilimin dan ka amfanar da al'ummar manzo Allah sallallahu ba tare da wato Allah subhanahu wata'ala ya kwace wanda ya bawa wanda kake burin Allah ya riskar da kai ba kaga ita wannan ita ma wato hasada ce hasada ce wacce take majazi sai ya ce fa in kanat min umuri dunya kanat mubahatun idan ya zama na wannan hasadar wato kane wa mutum ne a bisa waɗansu abubuwa na al'amuran duniya kanat mubahatun to ita wannan hasadar halal ce ta halatta wa in kanat ba'atun idan kuma ya zamana wato a cikin bin Allah subhanahu wata'ala ne fa hiya mustahabbatun to ita kuma wannan ai a bar soci kaji wato hasada guda biyu waɗanda suka inganta wato mutane su yi wato wanda ba su da a hasada guda biyu abin nan ɗaya ta halarta ɗaya kuma bata halarta ba hakika da kuma majazi haƙiƙa da kuma majazi ita ta haƙiƙa ita ce wacce eh, eh, tamanna zawalin ni'mati an shu'aibiha kayi burin Allah subhanahu wata'ala ya gusar da wata ni'ima da ya yi wa wani daga cikin bayinsa kai baka da buri kawai in dai za a rasa kawai kai ba buƙatar kake Allah ya riskar da kai ita ba kana burin Allah ya ƙwace wannan ni'imar da yi masa sai imamun nawawi ya ce wa haza haramun bi ijma'il umma wannan fa haramun ne tare da wato haɗuwar kan malamai gaba ɗaya ma'an nususi sahiya tare da nusus nassi nassi na hadisan annabi alaihi salatu wasalam da kuma alqur'ani mai girma sai cewa ammal mujazi fahiyar gibda shi kuma wanda ya halatta shine wanda ake cewa wato algibdatu wa an yatamanna mithlan ni'matil lati ala ghairihi shine mutun yayi burin Allah ya riskar da shi wato ni'imar waninsa min ghairi zawali ha ala sahibiya ba tare da Allah ya kwace daga hannun wanda ya bawa ba fa in kana min umuri duniya kana mubatun idan burin da kake yi wato abu ne wanda ya shafi wato al'amuran duniya Allah ya baka to wannan halal ne wa in kan ta'atun fa hiya mustahabbatun idan kuma wato a cikin bin Allah subhanahu wata'ala ne to wannan kuma wato a bar so ce so ce to ƴan uwa wato ah, malamai suna gaya mana cewa a alhasadu huwa awwalu zambun asalla fi sama ita hasada ita ce farkon wato saban ubangiji da aka fara yi a sama hasada ita ce farkon saban ubangiji da aka fara yi a sama wa awwalu zambun asabihi fil ard kuma shine farkon zunubin da aka fara wato saba wa Allah subhanahu wataala wato wato a duniya na farko shine wato iblis ya yi wa annabi Adam hasada na biyu a, wato a sama kenan na biyu kuma wato a ya yi wa Habil wato hasada to ala ayyi halin da 'yan uwa wannan duka muna yi ne saboda wato 'yan uwa su faɗaka wannan Dr. Jaki Idi Azaburkar ya da ya fito yake cewa wai yana koyar da sunna ko abin da i kama da haka ƙariya yake yi hasada yake koyarwa hasada yake koyarwa hasada yake koyarwa ita kuma hasada Allah subhanahu wata'ala yana faɗa Allah subhanahu wata'ala yana faɗa mana a cikin Alƙur'ani mai girma yana cewa kula uzu bi rabbil falak min sharri ma kalak wa min sharri gasikin idza waqab wa min sharri nafatati fil uqad wa min sharri hasidin idza hasad kaga anan malaman tafsiri sun yi maganganu sosai a ƙarƙashin wannan ayar wa min sharri hasidin idza hasad Imam Fakhruddin Ar-Razi yace yace qala razi kama anna shaytana huwa nihaya fil ashkhasil mazmuma kamar yanda ya zamana wato shaytan shine makurar kurewa a cikin wato al'amura ababan zargi wal hadha sabab katamallahu katamallahu subhanahu wata'ala majami'u shurur al-insaniya bil hasadi sai Allah subhanahu wata'ala yayi wa wato matattarar wato dukkanin sharri na mutum wato da hasada ƙarshen ƙarshen kurewa ka zama hasidi ka zama hasidi sai ya ce wa huwa shine ai fadar Allah da yake cewa wani sharri hasidin iza hasad ka nemi tsari daga sharrin mai hasada idan yayi hasada kama tama majami'ul kaba'is majami'ul kaba'is ashaidaniya bil waswisati kamar yanda wato ya tara wato dukkanin abubuwan da suka shafi wato wato ya tara a khatama majami wato abubuwa na dauda abubuwa marasa kyau ya tare su a cikin ne wato shaidan da yake haddasa wasuwasi a cikin wato zuciyoyin mutane shine zaka ji a ula uzu nas ula uzu nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil kan nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas to shine fa Hussein bin al-Fadl wanda ake yi wa laƙabi da al-Imam lugawi al ana ce da shi al-Mufassir Imam Asri fi ma'anil Qur'an yana cewa inna Allaha jama'a shururu fi hazihi al-aya Allah subhanahu wata fa ya tattare dukkanin sharrori wato a cikin wannan ayar wa katamaha kuma sai yayi katamarta bil hasadi da hasada li ya'lamu annahu akhassu baba'i domin mutane su san ita hasada ita ce mafi wulakanci mafi munin mafi wato ƙasƙanci daga cikin ɗabi'o'i da Allah subhanahu ta'ala ya ringa magana ka nemi tsari daga sharrin kaza da kaza da kaza amma a ƙarshe sai Allah subhanahu wata ya katama da ni mai hasada a lokacin da yake yin hasada ka nemi tsari daga sharrin hasada shi sa muna amfani da wannan gabar muna amfani da wannan gabar wato muna sanar da wato a Dr. Jaki a matsayinmu na ɗaliban ilimi kai kuma a matsayin ka na Dr. Jaki saboda abin da yake da akwai wato yana daga al'adar ko yana da ka alamar jaki ko mahaukaci a lokacin da ka ambace shi da sunan mahaukaci wato wato daga lokacin masu an raba ku saboda shi mahaukaci ba zai taba yadda da mahaukaci bane shi jahili typical ba zai taba yadda da shi jahili bane to amma alhamdulillah Dr. jaki mu muna da mulahaza a cikin wato sha'ani na harkar karatu kuma mun tabbatar da cewa kai din wato katon kungurmin tukururin jakin jahili ne domin ba jahili ba babu wanda zai ɗauki wannan usulubin na da'awa kana yin da'awa kana koyar da hasada kuma kana gaya wa duniya wai wai wai wai sunna kake koyarwa a ina a ina a ina ƙarya kake yi ba sunna kake koyarwa ba dan haka Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma yana cewa wato wadda kathiru min alil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq sai Allah subhanahu wata'ala ce fa yafu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir a ƙarƙashin wannan ayar abinda wato babban malamin izala ya faɗa dalilin da yasa na ɗauko maganar wato fassarar ibn sirina saboda shi ne wanda wala'alla idan na faɗa za a ji a karɓa ko ba a karɓa ba dole a yadda shi ya faɗa yawa saboda idan na ɗauko maulana shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ko na ɗauko na wani sufi na kafa hujja da shi za a ce a ah, yo ai dama dukkan wajja ce shi ma sufi ne shi sufi ne to dan haka dan ya faɗi irin abin da ya faɗa ba za a yi mamaki ba sai na ce a'a to bari in ɗauko abin da babban malamin izala ya faɗa a ƙarƙashin wannan ayar wanda ko dai ba a karɓa ba na san ba a isa ƙaryata ba yana cewa wato a ƙarƙashin wannan ayar ta ce wa ƙala ibnu kathir Abinda da ibnu kathir ya faɗa ya ce yu'azziru ta'ala ibadahul mu'minin mu'min an suluki bara'ikil kuffar Allah subhanahu wata'ala yana jan kunnen wato bayinsa muminai kada kada yana ja musu kunne kada su sake su